بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك حرج زياده الله سبحانه وتعالى فعال بما يريد وانما شاء سالم ما لم يشاء لم يكن ترى مؤمن مجلس في البركه ويشد ولك عتم كل تامه من البركه يا الصالحين ان الامام ابي زكريا يحمد شرف النووي رحمه الله تعالى da muke fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora shi abin da za mu karanta a yau muna da cikin umurin umurul manhiya anha wanda mun karanta hadisi guda biyar a cikin wannan babu ya albarka a yau za mu tashi kan hadisin da bala yake wa al'abi abdurrahman bilal bin al-harith al-mudani رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisi shi ma dai kamar hadisin da ya gabata yana ci gaba da bayani dangane da muhimmancin abin da harshe ke furtawa hadisin ya zo daga abu abdurrahman kuniyarsa kenan sunansa kuma bilal ibn al-harith al-muzani al-madani sahabiya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu shekara 60 bayan hijira yana dan shekaru 80 kenan a cikin sahabbai bayan bilal bin rabah da muke sani mai kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rayu a duniya kusan shekaru tun da wani abu wanda ya rasu shekara ta sha bakwai wasu suka ce sha takwas wasu suka ce shekara da ashirin bayan hijira shi bilal ke da mu'azzin rasulullah amma wannan bilal bin al shi shi sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ruwaito mana wannan hadisin yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى lallai akan samu mutum ya yi magana ya furta maganar da zamanto irin wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yadda na ita wannan ma tawfiki ne kuma daga Allah ya datar da furta kalmar da Allah zai so ta wannan yana nuna arriba sifatun wa sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wacce yakan yarda da abu da kuma yarda da muminai muminai na gari Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu duk da cewa yaddar ba za ta zama iri ɗaya ba yaddar Allah ba daidai take da yaddar ɗan adam ba amma dai duka yarda ce da gamsuwa wanda Allah ya yarda da shi kuma ya samu dacewa Allah ka sa mu yi abin da za ka yarda da shi mutum zai iya furta kalima kalmar tana daga cikin kalmomin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya kuma yadda da su a faɗe su mata ne ya zunnu an tabluga ma balagat mutum bai tsammanin kalmar ta kai inda ta kai sai lokacin da ya koma ga Allah aka nuna masa khairat din da wannan kalmar ta haifa tamanna an ya'uda ila duniya sai fatan ya dawo duniya liyufiya minha dan ya yawaita irin amma kubiyar amru bayan da za a dawo yaktubu Allahu lahu shariwanahu ila ya ba Allah zai rubuta masa karbuwa a wajen salada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala har zuwa ranar da mutum zai rubuci Allah subhanahu wa ta'ala wannan yaddan tana nan domin Allah ya yadda ne har sai in yayi abin da zai rusa ta kuma in ya yi abin da zai rusa ta kuma to za ka iya rushewa kafin ya mutu domin mutum yana iya aikata alkhairi in bai zaman jomin ahalin khairi ba kan ya mutu kuma sai ya domin Allah subhanahu wa ta'ala yakan iya kamar yadda mun karanta a satin da ya gabata yakan iya ajiye mutum a hanyar da ya kamata ya cika shi don daga dama yayin da ya dace kan hanya ta gari ba amma man afa wa taqa Wasan saddaqa bil husna ka ga wannan duka alkhairi Allah ya ce fa san ya cikin wuri to Allah sai ya sauwaka masa hanyar alkhairi ana duk wanda ya kama turba kwarai da niyya mai kyau Allah ba zai taɓa shi ba ba ma ka kama hanyar banza kuma kana cewa aikin iya ga Allah ne dama ka kama hanyar banza kuma sai Allah ya daga tsora ka ka ya nada kinta mata tunanin da biya kare a wajen wani sai ka samu Allah ya baki basira ya ba shi kwakwalwa amma baya sarrafa su wajen sanin addinin Allah kiyaye hadisan manzon Allah ya kai bauta wa Allah ya kace mai al'umma wani sai danye wata dabara ta cutar al'umma sai a jama ba shi kana da basira irin wannan amma ba ka iya gudanar da ita akan abin da zai taimaki al'umma ba wannan kuma ban baki da wasakhna ce wa kazzaba bil husna sai zama wasanu yasiru bil usra ya karyata lahira ya karyata Allah ya bujirce wa Allah subhanahu wa sai Allah ya tsora shi akan wannan dama ko min aliha kamar yadda ya tabbata kowa Allah subhanahu wa ya tsara masa inda zai je a ƙarshen rayuwarsa sabai sun ce to za mu iya sakankan cewa mu yadda da wannan annabi ce a ishmalu fa kullum yasaru ma kulika ku yi aiki Allah zai tsara wa kowa ƙarshen labari Allah ya baka cewa akwai yan aljanna akwai yan wuta amma da yake kai min ahalin janna ba kowa ne min ahalin na ba shi nan kowa zai yi aiki kuma kar wani ya rika tsammanin cewa dan yau ina zuwa majalis ko ina zuwa masallatai ina abu kaza ina abu kaza lallai lallai ni min ahalin janna ne wannan kuma ya shiga tsaro ne a fa'amu makarallah ala ya amanu makarallah inda alƙawun hajji wal'amu min makarillah shi ne ka zanka a duba ta gari ka kuma sakankance cewa ta gama tsira har ma ya zama wani lokacin ana wa'azi sai ka tsammanin ba da mai aji ba to da yawa wani yana zuwa majalis ana wa'azi sunan an wani laifi zai hango wani irin su wani shi ba shi kenan alhali ya kamata daga an faɗi laifi zai ga koma hasib nafsar yi wa kanka da shi ne na jamta min haza ka kubuta daga wannan in ka kubuta kuma ne ka ƙara tabbatuwa ka ƙara roƙon Allah a sabar Allah ya sa mu dace almuhim mutum yana iya furta kalma mai amfani bai ma auna ta bai ba sanyi ba shi amma kuma Allah baya mantuwa saboda haka wani man ya'mal mithqala dharratin khairan zai ga kayan shi in sharrin ne zai ga kayan shi shi yasa in kai sharrin suka yi yawa ko kana raina ana baka littafin ka cewa za ka yi mali hazar gida la yughadiru sahira wala kabira illa ahsaha baya barin karami ko babba sai ya rubuta saboda haka Allah baya mantuwa wa ya sa mala'iku su da kuma ya tunatar da kai cewa kana da su ne inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun saboda haka in kayi aiki na gari innal abrara la fi na'im in ba yi ba kuma wa innal fujara la fi jahim Allah ka kare mu saboda haka ne mutum ya kiyaye bakin sa ya san me zai faɗa haka kuma wa innal rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah mutum yana iya magana ta cikin Allah Allah na fushi da wannan magana wani yanzu sai a bashi arziki sai raina sai ka gode wa Allah a da hajjantan wannan kai mutumin da wallahi abin da aka biyo masa ya ya koshi kuma aka ce gode wa Allah yake da dan wannan a kan wannan ma sai ya yayi godiya kenan ana wai shi kan wannan abincin da ya ce alhamdulillah ka ganki a wajensa la'alla bai ɗauki wannan abu wani abu ba amma kuma Allah zai yi biki da wani Mata a ya zunnu an tabluga mabalan baya tsammanin kalmar nan za fa ta kai inda ta kai yaktubu Allahu biha da yau yawm yasfa Allah zai rubuta masa biki cikin Allah subhanahu wa ta'ala har zuwa lokacin da zai rubuta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yana da kyau mutum ya yi kokari ya ga cewa ya kiyaye bakinsa ya auna kalmar da za ta fito daga ciki a min khairin hiya a khairi ne a cikin da ko kuma ko sharri in alkhairi ne sai daji wajen kiyayewa da tsara ba alheri in ba alkhairi ne sai kame bakinsa ya yi kokarin nisan tafiya saboda haka shi ne kiyaye son rai domin son rai yakan yi inji za ka ka yi abin da bai dace Allah ba da jikin sarki ba mu yi sanin abin da ya dace حديث نبي سوى عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح المسلم يتم إيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قيام ولا الامر اعتصم به اعتصام معناته مقام كيف zan dogara da shi wa atasimu bi hablillahi jami'an abinda zan kama ya kubutar da shi ya kubutar da ni a'tasim atamassaku bihi wa anju zan kama shi in tsira da ya wani abu da zan rika in tsira sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kul rabbi allah thumma tafi kace ka yadda Allah ubangijinka ne kuma ka tsaya akan haka wannan ya zo daidai da hadisin da wani yawan ya ce kulli fi islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira ya annabi ya ce masa qul amantu billah thumma istaqim ki amantu billah kuma ka tsaya a haka wal istiqama shine fi'il ma'murat wa ijtinab al mubiqat ka aikata duk wani abu da Allah ya umurce ka da yi ka nisanci duk wani abu da zai jefa ka cikin halaka wa yayin da ta samu istiqama tun a duniya za ka gane cewa kana cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala domin ka tsaya din Allah ba zai barka cikin wahala da kunci ba Allah cewa yi wa allahu istaqamu ala tariqa la asqaynahum ma'an khadaqa wallahi da za su tsaya tabbatu akan hanyar da ta dace Allah ke zan shayar da su ruwa mai yawan da shayar da ruwa ne kuma Allah zai السرين سرين يبتدى الخيرين سأسه أبو وجهي كمات يبوم سيسا مدهي جوار الله يسا مدهيوا أكن تفلتن الله سبحانه وتعالى ودوانا سيسا هم نشمع يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لماذا لكم لا ترزين لله وقعه saboda haka dai istiqama abubuwa ne masu gadarwa da mutum nutsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi a duniya sannan a lahira kuma su samu gadan aljanna ma'ana su samu shiga aljanna Allah ya gaya mana wannan a wurare biyu cikin alƙur'ani na ladina qalu rabbuna Allah kuma taqamu fala khawfun alaihim wala yi yahzanun ba su da tsoro wajen abin da za su haɗu da Allah subhanahu wata'ala kuma ba za su yi bakin cikin abin da suka bari a duniya ba karshe Allah ya ce ulai ka ashabul janna yan aljanna ne hum fiha khalidun a wani wajen kuma yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika mala'iku za su rinka sabko musu suna ba su albikir da me Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون me ya kawo wannan al'istiƙama kuma istiƙama shi ne dalilin samun alkhairin duniya da lahira kuma ka ba mu da wani abu da za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da shi da ya wuce abin da yake so mu da aikata mu nisanci abin da bai so mu aikata to daga nan zai mu samu cin nasara hatta abokan gaba in kunin su kun tinkare ku me zai ba ku cin nasara imani da tsoron Allah da tsayuwa akan abin da ya yi shi ta Allah ce bala in tattaku wa tasbiru kaga sai da aka samu takawa takawa kuma shine nisantar dukkan zunubai da lazimtar dukkan da'a kuma akan bai yiwuwa tsaye da hakuri ta sallolin nan sai ka juye wani lokaci za ka an kira sallah kana wani yanayi na jin daɗi ba ka son barin ki kuma dole ka bari wani lokaci kana wani yanayi na kunci dole ka haƙura ka zo sallah to shi kanka wannan duniyar ba ƙaramin aiki ba ne amma ga wanda imanin ya rasa zuciyarsa bai maganin wahalar jaɗin da yake yi to shi tsantsanin imani ba ne sanin sa illa illan yake Allah ta ba mu dace bayan ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sannan sai sake tambaya ya rasulullah ma akwatu ma ta kafu alaihi menene abin da ka fiye mun tsoron ka kuma fa aka da bilisani nafsihi sai annabi ya kama harshensa ya nuna masa harshen annabi ya kama sai ce masa haza ya nuna masa wani wannan na fice masa kuma mun duba shi ma a wani hadisin wani annabi wani ya tambayi annabi ya ce masa ka kiyaye ba ni ka kuffa alaika haza ka kiyaye wannan annabi ya nuna masa wannan saboda haka dai baki yana daga cikin abubuwa masu hatsarin da abin da zai kuduta bai auna shi ba yakan iya zama masa ba babba kuma an jingina tsoro zuwa ga harshe ba don komai ba domin shi ne jimamun nisa mana shi ne linzamin mutum shi yake iya tsaye da shi a abin da ya dace ya kuma ingiza shi zuwa ga abin da bai dace ba فإذا أطلقه لزم منه ما لا يرضى صاحبه شاء وأبى da haka kana saki harshenka to zai gadar maka da wasu abubuwa wanda wasu ka so su wasu ba za ka so su shi yasa ba a da wato wani abu a jikin dan adam da sifar da aka wasanta harshe da shi ba duk a jikin gaba ta dan adam babu wani abu da aka da shi da zai ke haifar da bala'i wa dan jikin dan adam kamar harshen so da haka yana da kyau mutum ya kiyaye harshensa daga da abin da zai jawo masa bala'i a rayuwa ko kuma a rayuwa Allah ya kare حديث نجم مالك wa ابن عمر Umar radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجتوى النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله ترك يويت maganganu ba ambaton Allah ashe idan magana ta yawaita kuma ya zamanto ambaton Allah ne da wa'azi da karatu alƙur'ani wa hadha la ba abin zargi ba ne ne fa'ilihi ga mai aikata haka ne amma ya nito ka zauna awoyi kuna hirar duniya babu wani abu da ya shafi ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zantukan ku wannan ya zama ne ba mutum nawa ne zai zauna yana hirar yan bot daga wannan team zuwa wancan daga wannan player zuwa wancan daga kudin wannan zuwa kudin wancan daga transfer din wannan zuwa nan daga zuwa nan yi awoyi a wannan wani zai iya gaya maka dan bol tun lokacin da ya soma samun kuɗi har zuwa lokacin da ya isa ya sani yana bibiyar sa bai san shi ba bai san da kai ne ba amma ya wahalar da kansa a wannan kuma bai gani yana asara za ku je ku ga bol tare ku dawo tare ku bata awoyin da ya fi na kallon ku wajen maimaita abin da kuke ya ta gawa ne ya ka ga da yin kaza duka dai haka za a yi sai ana maimaitawa wajen masu yin wannan ba sa ganin sun yi asara hakan ka zo fannin mawaka in ka zo fannin yan wrestling ya kaga wani ya kaga ai kan mun yana hannu wani yanzu ya kaga san da aka yi samu da akwai dukiya akwai kaza a ashirin da ya yasa yanzu competition din ya zama bai da lokaci ma kullun yin tsaki na ka kaji an gama wannan a ce gobe za a fara wancan jibi za a fara duniyar gaba ɗaya kullum an shagaltar da kai kamar sa me za ka kalla wani kuma yadda yake abun ya zama jiki haka zai je ya zauna yana kallon ya taso ya ma san ya kalla ba shi ne ma san ya kalla ba kawai da ya ja kalla ya dawo Ta ga irin wannan mutum bai kuma sanin yana asara Allah ya kare mu saboda haka yawan maganganu ka rika yi kana aunawa ya samu karanta tun a baya can babul ajiriya annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune ana maganganu masu amfanin ma amma yana cewa rabbi zirni wa tubu masu ba amfanin ake yi daga wa'azi ne sai fatawa sai karatu sai ne amma ake ake sirkawa da rabbi zirni wa tubu to ina ga wanda na ga kuma babu komai a cikin sa illa hayaniya da ɓata lokaci a hakan ma wani kuma harin sai ba ne nemi kai duka kaga wannan ba ce babba Allah ya kare yake fa inna kasratal kalami bi ghairi dhikrillahi ta'ala qaswatun lil qalb hakan yakan bufar da zuciya zuciya ta daskare ta bushe a kira sallah ta ji ba ta san zuwa amma nasiha ranka ya ɓaci wani za a je wasu nan yana ji ana maganar sallah sai ya ji kamar ba da shi ake wani kuma abin da kanki sai ka samu masallacin duka ma na yan wasu ne lokaci bai gama yi ba an matsa haliman maza maza wani sallah mutum wani kuma ya mai da sallar gwal sallar musafir mu hada wa gariba da isha kawai mutum hada asar da azar a gari wannan fa an yi za a fa suna tsallar gida irin na gari kenan to amma wani asar za a je a yi wallin a fito a break ma an fito a je a yi sallah sai ga duk ba ta lokaci sai ya san da ya gama mutum ya wuce a irin wannan tafarki shi ya ta ya gama asara amma watannin baya da aka yi ba mamame a gidan mol da yawa wasu sun duba na dole hada abun ya lafa sai su da koma dama tuwon ba na Allah ba na tsoron musiba ne kuma an ce duk da wata musiba za ta sa ya ba, to bai duba ba tana aika ta albasha abokin gasha ya kawo da yaji tare suke zagaya da ne ka dawo ka duba a ran da aka yi wa abu gaza, da Allah ya sa ina gari da dani na yi ko na daina da abin ya lafa kuma shi kenan kuwa sai na lafa ya je inda ake yi a wuri shi kenan Allah ya tsoro wannan jika yakan sa zuciyar mutum ta bushe ba wai in ta bushe za ka rika ji a cikin ranka wani abu ya bushe yana ka kamar a'a za ka ji dai duk wani aikin alkhairi baka cika son aiki ba baka cika son ka je ka yi ba muna dabi'a ce ta wayanda suka kan gari sun makasar kuma ba a zani ka fayyakar ita au a shaddu kasuwa domin Allah ya ce wa inna min al ila ma yatafakkaru min Allah wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju min Allah wa inna minha lama yahdu min khashyatillah kuma Allah bi ghafilin amma ta'malun da haka ake duk abin da za ka yi Allah yana tare da shi kuma kai sanadin da zuciya ta bushe to ciwo ya same ta in kuma kai yadda ciwon ya kama ta ta kasa nutsuwa sai Allah ya kara mata wani ciwon fi qulubihim maradun zadahum Allahu marad kalla bal rana ala qulubihim haka ne yaktibun me yaktibun abinda kake sayowa da kanka kake jawo wani waɗannan biya za ka je kallon finafinai biya za ki ko mai ma biya za ki da kudinka kake biyo shi ya sa sai zuciyar ta bushe in har gaskiya ta zo ba ka san shi Allah ya tsawo wa inna ab'ada an-nas min Allah wanda yake ya fi nisa daga Allah Allah ya ci ba shi nesa da shi shine al-qalbul khafi zuciyar da ta ba wai zuciyar ba ne zuciyar aka tura ne ba domin la fa'ida ta an tu'azzaba al-udhu wa kuma sahibi ba wani amfani a cikin Allah ya kiro zuciyar ya azabtar mai ita kuma yana nan aje a ana nufin me yake zukira al-qalbu da urida bihi sahiba an ambaci zuciya ana nufin mai ita Allah ya kare mu saboda haka mu roki Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da zai kai mu ga bushewar zuciya to mu yi ƙoƙarin mu canza duk wani abu da zai kai mu ga tausasa mana zukata mu gane abin da Allah yake so to mu yi ƙoƙarin mu canza Allah ya sa mu dace malam yake cewa inna kasratal kalami fi ma la fa'idata fihi sababun li qaswati al-qalb wal bu'd 'an rahmatillah sani cewa yawan magana da ba ambaton Allah a ciki dalili ne da yake kawo bushewar zuciya kuma ya nisantar da mutum daga rahamar Allah Allah ka sa mu iya kiyaye bakin daga magana in dai ba ta da amfani قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة karanta hadisi mai kama da wannan sai dai wancan annabi yana cewa waye zai kare ni wannan kuma yake cewa wanda Allah ya taimake ki ya kare masa ma baina lahyayki mun faɗi menene Allah allahyu su ne dasashin da haƙwara ke fitowa ce wasu sukan fassara shi ko karanta shi da likiyayi suna nufin gashin gemu da na baki gashin baki da na gemu to abin da ke tsakanin shi ne bakin cikin bakin to almuhim dai lahiyayi su ne suka fi kwari a kan likiyayi domin ana maganar harshe ne domin bakin babu harshe ba zai iya maganar ba duk wanda Allah ya kare masa ashe cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi man yadmanu li yana nuna kenan wa zai yi kokari kuma har Allah ya masa jace domin duk wani abu da kai yin kura in Allah bai jace da kai ba ba za ka yi shi ba dole sai ka samu muwafaqatullah shi yasa kullun ake so dan adam ya jima baina amrai quwwatul azmi wa du'a ya zama yana da azama akan yin abu kuma yana addu'a in kuni ka tashi ma ka zama kana da hoɓasa kuma kana addu'a kar ka ɗauka hoɓasan ka kaɗai zai baka haka kuma kar ka ɗauka addu'ar ka kaɗai za ta baka hoɓasan ka kaɗai shi ne kullum a gangaren a gangaren Allah ya ce shausharu ni a hankali inna ni'mat la tadri wani wajen kuma yace lan tamuta nafsun hatta tastakbira wa fala tastajibu fi talab to ما كان kanka كان kanka yi rukuni akan addu'a kullum addu'a Allahumma rzuqni kana kunce Allahumma rzuqni kana قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لأن يأخذ أحدكم حبله ويأتي بحزمة من حطب فيبيعها ويكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه saboda haka inda annabi sallallahu alaihi wasallama a wani gefen ya kwadaitar da alima a wani gefen ya kwadaitar da ayan fa yana nuna maka aljamu bainahu ma ake so kai zaki kuma kai addu'a wa atinahu min kulli shay'in fa atba'a sababa da Allah ya baka sababin abu in Allah subhanahu wa ta'ala ya sa za ka yi karatu za ka yi ilimi ko sai baka ka nemo shi kuma ka kiyaye shi ka ku dabarun tara shi ko karatun yau ka zuba baka yi dabarun kiyaye shi ba sai wata Qur'ani littafin Allah ne kuma Allah ya ce mu za mu kiyaye shi to yayin da ya shiga kanka ya kamata ya zauna amma sai aka ce ka bibiye kawo alquran wa ahiduhu فإنه أشد تفلتا من الإبل في العقبة karanta alƙur'ani ku bibiye shi ku masa alƙawarin duba shi ko yaushe domin yadda dabba take kwancewa a jikin kirkinta to ƙur'ani ya faka saurin kucewa a ƙwaƙwalwa kuma wani matsala na alƙur'ani ka haddace abu ya ɓace wallahi kai ƙoƙarin ya dawo ya zauna ya fi wahala kuma da haddan farko da za ka yi masa ka yi kokarin ya dawo sai ku ba ku wahala daga nan shi dan ya gama da kai zai nuna maka kai baka cikin da za su iya ka yi kokari ka samu na sallah haka za ka samu ka tambayi masu hajja za ka kuna hajja da jama'a aka samu katul abin da zai fara biya ma kenan ba dai na samu na ba ai za da ba ba ce dole ma ta ji gaba to da haka zai kashe ma gwiwa kai ma sai ka daina amma kana da himma da sai ga ta dage kuma wata rana sai zo yana cewa da suwa da kuma ka fara to bin ji dadin yanzu ba wai a wanda ya tuna fara? in ji akan bana banki Allah ya tsawo saboda haka dai mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai faɗi wannan mu gane cewa shi kiyayewan baya yiwuwa sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ya maka kariya ta iya kare bakinka ya maka kariya ta iya kare tsaraikinka wannan mutum zai shiga aljanna ga mutum da da gaske ba ya kuma da dinkiya mutanen kwarai inda aka ci wa'annan mutanen banza ne tana nisan da su da wannan ne kuma ka kama hanyar kuta da sharrin baki kuta da sharrin tsaraiki Allah ya tsawo يسند بيتي وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاة قال أمسك عليك لسانك وليزعت بيتك وابكي على خطيئتك رواه الترمذي وقال حديث حسن wannan حديث yana koyar أبو بكر بن biyu na farko an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam man naja menene tsira ya zan yi tsira in kuɓuta ban cutar da wani wani ne cuce ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsu alaika misali kame bakin ka mun karanta al-muslimu man salima al-muslimuna ni na shi wanda ɗan uwansa musulmai sun ci kusa daga sharrin hannunsa da kuma sharrin bakin harshen ita ka kiyaye harshen ka amfik alaika misali Wani ya sa'ata baiki kuma gidanka ya ishe ka ma'ana na farko ka lazimci zaman gida ka kuma lazimci damuwar gidan in kai ne shugaban gidan yi kokari ka cewa ka killace 'ya'yanka ka lura da su ka ɗora su a tubar da daɗi yau da kowane uba zai kiyaye gidansa da kowace anguwa kuma ta zama lafiya ba ma ka saki naka na saki na wani ya saki naki ko na kiyaye na wani ya lalata naki in yau ina nan gobe ba na nan ka gina yau gobe sun fita a rusa shi ka yi kokarin gina na wani ya cika da mu yayansa inda mata yi bulbul duniya mai yawon tamamu idan kun ta tabbidi wa kai duka ya yi to wai yauke gini zai kare in suna gina wannan ruta yauke zai kare ba rana ke zai zama yau ta yi duka kumoriya su gina ki ta sai ka ga irin wannan al'umma ta yi ta'awun alal jirwa kuma gaskiyan mun santa amma wani son ƴaƴa ya hana kuma mu yi wa ƴaƴan linzami sannan yake wabci ala qati'ati ka rika kuka a kurakuranka ma'ana ka zauna ka rika yi wa kanka hisabin ayyukanka kana kuma nadamar aikata su wasu ma har kai kuka wajen yin su wannan hadisin kamar yana nuna mana mutum ya keɓe kansa ya daina takuruwa da mutane in har lokaci na fasadi ya yi wannan kuma shi yake haifar da kaurace wa cikin jama'a zuwa nesa nesa sun har zamani ya zama zamani ne da cike da fitina malamai suka nuna cewa irin wannan kauracewan akwai wanda ya zama masa dole ma ya kaurace ne wanda ya zama zamansa a cikin jama'a ba zai iya gyara wani abu ba kuma shi in ya nemi a fili su dame shi tsangwame yana ce koma ne ya yi rayuwarsa akwai wanda kuma shi tunaninsa na ƙauracewan kawai ya a ya da addininsa don tsoron kada ya zauna ya fada cikin laifi duk da mutane ba su gani ba amma yana tunanin wata rana zai iya rikida ya zama su ko 'ya'yansa su zama su ko na masa mutum wannan to shi ma wannan malamai sun ba shi dama mustahabbi ne ya iya kauracewa wannan ko zai iya kame kansa ya iya fitowa ya wa'azin ko da ba a so kuma jama'a bayan da za su yi da shi ko dan yana da kuɗi ko dan yana da mulki wannan zai iya jurewa ya zauna da su sai ya yi wa'azin gwargwadon yadda lokacin da zai kare Allah ya ba mu dace حديث لك مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواه الترمذي وهو حديث حسن في معنى تكبر اللسان أي تذل وتخضع له أبو سيدنا الخدري يتياسى مدة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا سوى إذا أصبح ابن آدم إذا لم أدم يواي به يقنت gari ya waye da ikon Allah subhanahu wa ta'ala فإن الأعضاء كلها تبدو اللسان جبع جباكينا تكفر اللسان معنى سنا رسنا وحرجه gaba ɗaya gaɓaɓun jikin mutum suna dawowa gun harshe su rusuna masa suna masu jan kunnansa suna gaya masa ittaqillah fina ka ji tsoron Allah a kan mu sauran gaɓaɓun kamar ke shi yake jan sauran gabuwa gaba ɗaya na jiki fa inna ma hannu bika to ka sani cewa jaruwar mu da jaruwar ka ne shi ne na hannu bika ma'ana da kai ne jaruwar mu take kuma da kai ne lalacewar mu take fa in istaqamta istaqamna in ka tsaya ka daidaita to mu ma za mu daidaita duk wata barna galibi za ka samu harshe shi ke fara buɗe kofar yinta wa in iwajenta iwajenta eh, in ka karkata kuma ka sauke kuma za mu sauke saboda haka dole mutum ya kiyaye bakin da mu wata barna sai ka samu da gudun bawon harshe a ciki shi sa masu hikima suke cewa in kan insana bi afgarai ma'ana darajar mutum da kiyaye wasu kananan gaba kuma guda biyu na jikinsa lisanu huwa fu'adu harshensa da zuciyarsa harshe mun yi maganganu a kan sajewa zuciya kuma annabi ya ce inda tiljata jimunka koka ta ga koka ce ba ta kai wata gaba ba ma amma idan salu صلح الجسد كله wa idan فسد الجسد كله ala wa القلب da haka mutum ya kiyaye tunanin da zai yi ma ya kiyaye motsi da zai yi kiyaye harshen da ya kiyaye abubuwa da yawa dai ya kiyaye don salamar jikinsa Allah baban zabe ce wa fi anfusikum afala tusirun domin gaba abun da yayi masa da yadda ya tsara masa su da yadda ya kamata ka lura da ni'ima da ke jikinka abubuwa da yawa amma ba kowa yake gane wani ni wani da wani Allah ta sa a cikin na gaba yana da ɗan tsayi kuma yana da daruka da yawa duk da cewa shi ma darussan sa abubuwa ne da gani amma dai za mu iya hakuri a haka lakin ne zuwa ma shi ne da Allah mu ƙara da ba mu lakin ne zuwa da Allah kuma shi ne da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu lafiya تفسير da muke yi yau a yau Allah ya sa mu yi da da muke yi tafsir Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنا من من الرسل في القلب

لعله كأن الأمر وإن كان يمشي ويمشي أما كما الإنسان من الحياة أن ثم فتح الدنيا من بعد ذلك ومن كان ما بين رجليه sun sati da ya wuce aka yi wannan aya kuka ce huwa farzi tsaraikinsa shi ne tsakanin kafafunsa babu wani abu a tsakanin kafafunsa banda tsaraikinsa kuka kiyaye shi wanda ya kiyaye wannan annabi ya ce لهم باقي كلامتين الجنة الله يبارك شنو شنو نقول نقول كنا ان شاء الله على ما

sannan da auren lele kuma kuma tsarkuwa kuma da allah ya amsa ya kimaki sun gwagwa da shi ko layi yanzu kuma wani ne yana layi ya kara gaba haka rayuwa take da mu saboda haka wanda yana jan kunne ga masu shi kara marasa jini kuma kan ne shi ta zawon mu fa inni kafirun bikum yawmal qiyamah to Allah ya ba mu rufa amsa mai akwai abu maima a wani wancan ranar a yana sanar da al'umma zai fara aure da fatan allah ba da ke da a kai da shi bayan sallar juma a masallacin cikin da wani da riko wanda allah ya ba shi allah muna da wani da ba mu iko shi kuma allah ya ba shi da mu kadan allah muna da wani da ba mu iko da niyya a wannan bayyana allah da bayyana sai ka ba shi da ke da ba yi shi kuma Allah muna roƙonka da karfafin da suka da Allah abubuwan da na alkhairi da tabbatar mana da shi yawan kiyama irin zalika da nasu abubuwan da da Allah ya yi wannan kasa ta mu Allah ta mana da lafiya mai samu da shan Allah ta mana da wannan da zuwa Allah ta sa a yi lafiya Allah muna roƙon ka ba mu shugaba mai adalci da wani gari wanda musulunci zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa a zamanin Allah muna roƙon ka kowane zai hana musulunci nutsuwa da kwanciyar hankali Allah kai mana magani in ne wani ne ka fashe wani ka in ne ka talauta shi in ne karfi ne ka raunana Allah muna roƙon ka ba mu ikon nutsuwa a kan hanyar da dace kuma kuma ala kuma idanun kuma mojewa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب اللهم رحمتك غني فلا تكلنا إلى أنفسنا أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر دعوانا الحمد لله